الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله يبقى ملوج تبتو يا الله الصلاة وشيش بأبنشوني ملوج تبتو يا نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ya ci gaba da karatu daga littafiya manzilatu sunnati fil islam ya shekul allama al-muhaddis muhammad nasiruddin al-albani rahimahullahu ta'ala amin su wane ke ji na na ife gaga ya kullu zi nabin min as-siba dan kullu zi makhlabi zi makhlabi min at-tayr ni haramu ka kune sai ga yace kullu zi nabin min as-siba yana ni da afan da ko amma ale ga yana jumhuru do gangani da a tsirci kasatiri da jiyan kullu zinabin nina siba ebe na wato da yi kayan aliyab ko ji gane ko amma maza bai malikiya gangan bai kaulu mini ya ganyan hanabila jo gan da man koji mini ya alul hadisu jo alu bai fahimta ya gagigiyar kasa ya lalli yana ce gagigiyar kasa ya lalli na suku lai hadisi na bi ya ce wahillat lana maitata ni wadda mani الجراد والحوت waliga الحوت نغاي السمك بجميع انواعه ikan de anuwa wuce bani mana dabba ne de rayuwa nuwa bunwaye jidan fulo na jijiyoyi kiyo jijiyoyi halalli so daga na makasa nuwa gabin wani ji rayuwa don na man gole zai diga jigen kasa ya halalli na Eh, trinity trinity da shi kiyayen da shi yi kan da shi hoti in the name of noble wey ji rayuwa go yau ne tambi wucin gwami lamun lambi karatun suwo so wale gan akwal akwal wale gan kasa wọn ga dada ba na shigi yoyi haramu na ba don tonu don man da can da ba ya kiyan matsala wucin wani ɓagan ɗaga ci yanar ci kawai wani mfe ya ga wacce labe ne ji karatu yan lashi na ko muktasar sai musu na ta su kufa biyu man ga dalalu mustafini na bil qur'ani ani sunna egi yadda ya ji ga ya kunke bai gwala sun qur'ani ke sunna lugwana ga wa min al mu'sifi mine ya takaice an da kadu jida fi ba'd al mufassirina a jadami ne ya sa shi zai shi iri al alkur'ani na walkuta bil mu'asirina don mai zai je kayan don zamanin na wani man zahaba sai layi dabalo ila jawazi ma zikira minal misalai ne al'ahirai ne ya ciya ja'ir ya misali ya guba ya karshe na tuyanar min ibahati akli sibar a gajigiyan dabba na je siba yiriyan gaba ko yiriyan namfa yiriyan makulu nínú olè dabba ya roshi ya zai dabba a gajigiya layi amma ya gaza wunshi haliba wani hannun muhammadu bare walubsi zahabi wal hariri a shagawa gaba judu don zinariya ko ba jodo da yan tuba da zinariye ko ba jodo bangus gangani da zinariye a gogo yake a a gogon waji halalli a take gogowar hariri a tagar sufoyin ejiyar alhariri a bagi a ke gogon ya halalli ejin na ji fata yake ma don alal ƙur'ani fakat a ga alkur'ani kawai ne ganyen so a lotun gangani da yi nan bal wujida fil waqtil hadir bal aje zamani ne taifatun jama'an waciji yatasammawna bil qur'aniyin aga ya ga al qur'aniyin yufassiruna al qur'ana bi ahawa'ihim aja sai da fassara al qur'ani bi tunye maji wa uqulihim dan bi ankali yaji dun al ala zalika bis sunnati sahiha a maiwa taimako da suna na ta zune bai ba fassara alkur'ani ba bal a sunnatu indahum taba'un li a hawa'ihim yanayi suna ba wani ngayi ne gala mutu ya tunye gbanon fama wa faƙahun min ha na shabu bihi ko? su bihi ko? na nga wa fa fa ka wumin ha na gaji e yin yayi na tashabbasu bi wani da tasabbasa bi shay'i ta'allaka bihi wa lazimahu ma'ana na gaji daidai gani be tun be buyi na su kuma agwa zuciya gwa sun wa ma lami wa ma lami wa min minha na maji e yin gani bi wuyana na bazu wara azul na gucce ci su abu waka annan nabiya sallallahu alaihi wasallama cewa ga annabi sallallahu alaihi wasallam kad ya shara ila haula'i hmm. mun ji shara lo bayan mun ci shi bi qawlihi fil hadith sai bi dun ba ga hadith na ta zuwa ga la ulfiyanna ahadakum mutaki'an ala arikatihi hmm. ngale zai mini yabo na gagwakwala kan kinta cin ga na ya ki amuru min amuri umarni wa nabi sallallahu alaihi wasallam bayuna mimma amaru bihi min yana wa nabi sallallahu alaihi wasallam ji foro gangani beyina na na haitu anu ko nan wa nabi sallallahu alaihi wasallam nan tulugwana fa yaqulu in sha galla adri ma wajadna fi kitabillahi tabanahu mutiafa ne da ga sun da litafin su ko nan mun gane tu al-imam diga go hadisin na do wa fi riwayatin li mughirati riwayan riwaya wa fi riwayatin li mughira riwayan mughiratu bi shuba mun gama wajadna fi haraman harramnahu yana ga suna alqur'anu gun ya ramu nan gu la ramu ala wa inni utitu alqur'ana wa mislahu ma'ahu lalle alqur'anu la yan je bishin alqur'an fa magani wa wale ganin naso da lafazin nan ne riwaya imam Muhammad inda Abu da inda Ibn Hibban وفي أخرى رواية وربما يبقى ta الترمذي كدار كتب ta وكالإمام الباكي daga حديثها al-miqdad ibn ma'di karibu shewa al-bani maga hadisi na tazu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga ala inna ma harrama rasulullah mislu ma harrama allah lalle na kuci wa haramu ne deji yobe na soko wa ji haramu ne wale ga ya bata wale gan zai shaji na tazu ganin hmm. a yi alul hadisi shi yi alul asaro aga bai ta ba salafu salihu jona aga mai alus sunnati wal jama'a na nabi sallallahu alaihi wasallam ga la tazalu ta'ifatu min ummati zahirina alal al-haqq la yadurruhum man khalafahum wa la man khazalahum hatta ya'ti amru allahi wa hum kazalika mu ta'ifa ne ga iya koyo goro ne a ku kya bu a dabo felo harbi kakuna Adi tashin kiyama nan zai je na wani zai je liyabanin ajiye guna ga suwana fa'ifan ma wale gan imamu ahmad alil madini yadda man jika kan ga in lam ya kunu ashabul hadithi faman kaga zamun ci ji alul hadithi ja ziji ayo kaga zamun ci ji man ne ke ci ba wuya nan muhammadu na ziji ayo alul hadithi ji sai e, dokun da salatu jiya nabi ebon eh, dokun gani bi hadisi ga hadisin dole na magagba nan aja tun annabi ya sallallahu alaihi wa sallam ngamala annabi sallallahu alaihi man salla alaihi salatan sallallahu lahu biya ashara alul hadisi eza jayo a aki annabi muhammadu ya ga zainin ba waga ce kungiyar dondo lebe firkan dondo imma firkan ne no lamtune hankali ya kokoluwe biya tuyen gbe biya na sabi da adini wani ke jami'a jina ke mutazila jina ke awari jina ke asha'ira jina ke maturidiya nan da makamancinsu in ma zanen wani lamitu ne yi ina ke sofaye jina imma zane na tun wani lamin tuna wani opposite na bai don kura mai nan shagan shiga ya fasara ya na. ne wani hmm. kyali ismaili ya buhara jibe makarima da makamancin su da ji a mai liyabe kima mai liyabe daraja wuce koyi rindoci nan ya wuce na ji ma'aji e, na suku e lato tari za wuce a gbọ hunga a fe gbọ hunga a majiyar sahabi ja majiyar sahabi kunan awwalu na minal muhajiri na wal ansar ja alul hadithu ji a gaja sai wuyen ya sako ya nabi muhammadu ya zajo gama la'ani daga liballi ga shahidu minkum al-ga'iba zane ga dambo nan wuya zanen dambo ana zane dambo shawo ya zane dambo ana a yi makaranta ya karatun hadisi mini falala ya alul hadisi jobi gai gagagan alul hadith na jole da hannu na re annabi addu'a baya hmm. annabi ganna darallahu ra'an sami'a maqalati fawa'aha hmm. ha kama sami'aha sakula fi kaza bana hmm. nan wagan yawa nan mamadu madayan wu kemi na uwu na alul hadith aja sai wuyan sa a nan muhammadu je bai zaje alaje bawo eh zaje maga je bawo ba ta bangole aje lada ni lada na madinu ga kotun wa dilada juna bi na alibawa ne banin na bizi ya tuye mai na bizi ya gan dakon dakwaji na bizi ya gan ya wuji na bizi ya gan shehu tarikai na bizi ya gan shugabai kungiye na bizi ya gan kanzan na bizi ya gan zaniya shi kun ji hankali ga ne ba ta ngaji to dai ga ya ne mare amma za ka zama da biyu anamin guzayyaci in ga wani ga waito wayin rashin da ta rushudu guzayya ga ju ga ju guzayya ga da ba wasu su ga da ba wu amma alul hadisi ade da e ga da ga da suna ne bana alus sunnati alladhina laysa lahum shaw'un yurafu bi illa sunna a ga zane shi ade na kiyaye da yana sai sunna alul hadisi e ga shayo na shi e jira ma ya lita shi e degun ya lita shi e lamitu goro ka zai yi gaɗe goro na tuba dokun na anabi sallallahu alaihi wasallam gan bada al-islam gariba musulunci a ce ga wa sai ya udu gariba kuma je baje je ga fatuba lil ghurabai lórí máa gbọ́rọ̀ bá ní ọgá lẹ́bí ní yóò na máa omi tẹ́kínà súnà àgá ìgbèjẹ́ aláyà láàdán ẹna àwọ nínìyàn súnà ọ̀nà abel hadith àgá ìgbèjẹ́ àjàfẹ́ dán súnà níbi ráyé náà àgá ìgbèjẹ́ àjàfẹ́ jẹrẹ́jẹ àlù ìgbìdẹ́ yìí náà àgá ìgbèjẹ́ jẹrẹ́jẹ àlù ìbátìlì náà kó o jìgá ní ọkọ̀ ẹ̀bọ́gọ́ wà lé gan tó

a gari tilawa ƙur'ani a gani tadabbure alƙur'ani a gari fassara alƙur'ani ya ta ce ba yana na muhammadu wuna bu bal hadiso su ne jina da yadda ya sa ne wani ga fassara su yana alƙur'ani ka na kunu kuhul ƙur'an ya buga zuzu ga don wuyi in ga wasu hadisai gwamnati da ƙur'ani ya wuce ya yi tashin ɗaya eh za mu ke yi shi mun ga sun kura da gwamnati wanda gani bi hadisi ya mun ke yi kidan mun ke yi egi na shewa albani ga ɗaya eh za yadda bai fassara qur'an ɗaya eh za mun da bai kayan zamani ne ko amma gongan akulu sibai ujeyin alalima hadisi da tin ke kan ci na go a gangan fífẹ́ de dẹ̀dẹ̀ zinariya ya zaba jẹ́ oníkí àwọn ìdá àlẹ́ zaba jẹ́ wọn da ládẹ́kùrù

don a shiga mutu kuranu kawai wani yin na wujiya wuyi egi ga har su babu nadir da jaga ya zama na ga alkur'ani nuna ko? ga zamanci shi ina ji na jikiya wujide da ya ji fassara alkur'ani don gani bai ya kiyar mayan so a legan ya e zai gaji fassara mai kiyayen ya kiyar da majikiya mun jí dédé bayan za shi ṣe gbá nígbà gan agáde president ya mubarak mai wawabin ga haza zikin zikir mubarak kun gato ayan ne bo cewa obucin ya bude kiyayen abu da yau gwa gani biyu wani na is wrong da dashin gan izazu da lajefi za laiwa cin daga nalo kula ila bishin sai la qur'ani ta malam tara kaifa da wanke waga lozu ko lozu waje lada daga nalo hmm kula kula a cin age da sai ga yiri yiri yiri yiri yiri qur'ani fara wasu inga sai da wasu ya zo to ya to karatu tun matan da shi da liki a yanzu tafsiri ko to ba ni da ya zo da liki tafsiri ba mun jona nuku sai liki a a duku zan a ci da sai tilara ku yi nan so wayi nan fa lawan fasara qur'ani mu shafe liki a mu shafe ji banin yan na masu ngali to confusion ya dokun da sunayen karatu na salam ka famci na muke fuskanta gawo wayan gaga ne sa salim ga lafiya na hada kuma take ya lari kace yanzu ga bishi wangwa kwala tanki ta ga duwo um, ya ce al'amru min amru murin wa ne sa sallama dai au na haitu anu ko yana kanci un um, kan ga laluwa nan mun ta ga ladiri ma wajen na fi kitabillahi ta bayan da dan qur'ani wannan gamin tu amma amma bayani na ne bijine gwamnati da duniya ní wá àti ọkùnrin kawai àkọ́ lábí tó a sọ́wọ́ mana inda ń ji ganewa ojú misali gane zai ya za a zangoci yana wani labi tuna hankali wagawaga siri hankali huwa na ma hankali furuhuwa na ngwa daga wancan halu ngwa siri dambo wata bau ma tafi shayatina ala mulki suleiman wa ma kafara suleiman walakin na shayatina kafaru ya yu'allimuna an-nasa a sihira ina ma ji ji'tum bi sihri yana bene sihiri wani lafi la sihru tudu so ko wa lafi fiyu sahiru haisu a ta zane je sihiri na isa jarabwa istani musaba al-mubiqat yama fara shirku billahi ba shi asiru zanu wacin da shi shugan na ma sai ga gami mu gamin mujiza radio ya sada ga kuma da ne wuce zikru gaskiya su ko mu fa mu believe da a duk da wuce an gaza da kaca wa go shirmi mai ke musulmi ne imani juwanja alali ayayin iktarabat bati saatu wa inshaqqa al-qamar unamu ba ne da ke madarshi da Rida me zan wuce shi ne a ga ga ne bi Nabi Ismail ga Nabi Ibrahim ya tutuya kaaba wa yadda fa ibrahim alqawai da min albayt wa isma'ila fa yancan a gogo gannan kissa jone ya goya daga baya yahudi jone magawa ya musulmi yan kallon ta ki amini ko mu ce da to ji makanta yi da ko da da ko ji wale rudani rin da jiki an wasu an so da abele sai na so anyway aja gan ni agan ni bi sade baba ka chan scientifically bi viable alali inna masala isa inda allah kama sali adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun an ta ga shi ne to musulunci to yahudiya to nasraniya ba ta su ko ni ga sai jibu ta ne ja je na su kwa da sai bi fali kiyami ke yi mini ga musulmi ba zai lufe yi wada zai lufe juma wada tanani musulman yare bani musulunci wa sun dan buwa ya wani yin da dina inda layi al-islam wa mai fi gar al-islam dina falas bala mi wa filafirati min al-khasirin waje abin zai shiga Cila musulunci abin da gudu jilbabu zanuru zanuru filfin yau jilbabu ne alada jahili yau na fi jiya balari da dungale da shiga a yari to kacin a ga ala musulunci a disconnect balari su yi zage to a sókí ló ṣàkéjì ìjágùsọ wọ́n lè òmìnirí gan gan wọ́n á dí kí a wọ́n lò aláàlímọ́ sọkó yá nàbí kúlé àzọ ajíta wọ́n bà ní àtíkà wọ́n lè sáà ilé mọ́mí ní ìlú ní láàlẹ̀ yìí lẹ́mí jẹ́lá bíbí ìnà kọ́lá àbẹ́ṣùn gan kíláyìn ní ko kila ya goya ji ba ji shiga ga yin zagilin zakar bin sa hazir musa yi no yana layiro ci bane ya bane duk nunu da ya fata fi ta ci musulmi wani ba ga yan ala ci ba ya siri no ka ta yi zagiyo so ne da ji ban yin zagiyo so a portion na de lo ba ne a ji a ni pa te zari dan go ce ga bi sa nabi jiyu annabi sa ma da shi azaba kabari gaskiya ne ma kabari gaskiya da jala ga tiya gida ga Allah ke yi lozo siran da mu fali kiyami sun wanda mu lando mini bo so koma junga fali kiyami ma ni ku min abilla sai kalimu rabbu la sabai do bai do tarjuman da so ko lalo ci jimani daga nabi kila waya gan an kaliyo jikiya an kaliyo hukwa a ga misali jeno ya ganda zaun laka tasiru innal ladina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas wa la ganno ne da ga an bashi janu a janu ji sobu ko ji uka da na de ji sobu mina fa kasan ridu nan kalo so ati bo so ku no zuga da wuci jo ezo to da ji imani ga ga gaibu yan a ganyen ngole eh ji madabu hankali zan kemno fi eye kaba bu pata har gaggaye ga fili su ko shi aje ba ne yau le bayo kana e ba dan bo an wa le ya to ke yau ma tanya ni za to good inda ya ci ga go to hankali zo an ji dalili e ne gaibu na kali zo an ji mun ke ya sa ne ga ji bayani ba sai wayi gabi ne ya lalli ne ya ramu na lawlu aljanna na lawlu nan an kali an ga mu keja sai sha bi ibn an kali zan ga mu keja da a da bukata tusha ta ci to tabiya gi na ji ne da nan sai tu shiga ji bayani yake mina tabiya yi ne zai ji mutu tutu sha ne kin na tabiya yi ne a zane da finge ne kan wasa su da tu wi wi wasa su an da jibi nan wọn sàṣú àni láyé gúrúntú wọn sàṣú àni bá jíbe ńlá jíẹjú bá jí àjọ òṣìṣà wọn sàṣú àni ńlá jíbe ńlá jíẹjú òṣìṣà wọn jíṣẹ́ àán wọn sàṣú lànà ẹwọ mílì sí mọ gúrúntú wọn jíṣẹ́ àán wọn sàṣú lànà ẹjí pornography wọn sàṣú lànà ẹjí zinẹ́bẹ̀ nùí wọn sàṣú lànà ẹzútó zàgì kan mọ̀ wọn ilé ó tó wọn sàṣú wọn ṣọ́gun gbọ́ká ọgbẹ́ni lánàá

wa ma yantiku anil hawa in huwa lawai wayin to tu ya ga mutu alibi ta ta be ga bawo eh za mun gashi shi yan yayi ma alibi sako maji ma alibi alibi mu da to sako ji ma ni be ban wa alibi janna la yasmu bi fi hadhihi umma zanura wa sako mi alumman ne ba yahudi ko yahudi aw nasrani ko nasara lam yumin bil ladhi usufi bi wa jiman be sako na to alin mu mutuna illa kana min ashabin nari sai za mun gashi gumi ne egi na ebe e buga bi don ya gwa sun qur'anu ko ya gwa mu be sunna ya ngaji e ga won gwa sun sunna ko ya gwa mu da be ya ngaji ya ngaji e zo kiyo to gwa sun qur'anu ka amma wa di fasara be so ne na hankali ngal wu na wa kyadi ya wa ki ma wale za ke ta baji in karo isra'il ya raga tambari annabici ya da ji in ila da bo sun ga ga makawal mabun nasa ko ga annabi mu fa alkiyami na wani ya tawari ji imani ganin daga wuciya e gwana ni sa sallama tan wuce lejo to lejo to su ni bi ka ba yiri a ta kwaciya daga nasa ko shiga alada jinna na wani ya da wani imani bi ba ta mu zan do mi da mu ga ga hankali wani lawu ne nan da hankali ga ku a da bukatun ta a sha hankali la mi tuba wa ni muhammadu annabi ga gangan an tsiki mu mu keshe iki mu mu kesha rai ma na shahadu anna muhammadan gabal inna min al-musifi min yayin takeicho anna ba'd al-kutab al-afadili sashi yanda yaje kan shi ya zafa lalashi nan allafa kitaban fi shari'atil islami akali ta fi ti shari'a musulunci wa aqidatihi dan ya aqida musulunci wa zakara fi muqaddim muqaddimati wa shagada cha bayani ta fi wucin annahu allafa wa kan ta fi wucin wale salade min almaradi illa alquran ci ga da littafin doro wannan wulawa lokacin gani bai na sai qur'anu kawai na eno jalo kun ba wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim buga ne diga di fasara al alquran na sha alladina amanu wa lam yalbisu ma nun bizulmi ulaika lahumul amru hum muhtadun nasabi ga ne digin nan ayina lam yazlimna ta ne bi ci bayani a ga inna shirka la zulmun azim wa maza ga wace na alkuranu ganin sai shi ke na nan mamu da jinin sa da mamu da zai na alkuranu ne hmm. ga mala na bin na na shaga ga na na cewa ga ki biya ne bu ka na kulu kulu qur'an tabiya ne bi qur'an ba shi ganin ba na hmm. fa ga hadisi sahih ga hadisi na ta da na fa ya dullu dalalatan qati'an wa lahu dalil na ga hukunci babai baino nan alana ta islamiyya shari'a ya musulunci laysat qur'anan faqat ni qur'anu kawai ya wa inna ma huwa qur'anun wa sunnatun wa ya alqur'ani bi sunna famattama saka bi adi ma dun al-akhar la ga gwa sunni wuce la gwa sunni ne gwa sun qur'anu amma la gwa sunna ko gwa sunna mai gwa da bi qur'anu ya nan ko lam ya tamassak bi adi imam ki lagwa sunni lagwa sunni min ubanan ya anna kula wa adi min ma ya ya'mur bi tamassuk bil akhar ya e bana qur'an ga lagwa su sunna sunna to ga lagwa su qur'an kala ta kama kala ta alaikum nasukun latna ga man yutir rasul da ga mutu cina faqad atalla ga nawan mutu su kwan don wa qala ma ja ga lugha fala rabbika la yu'minuna kun yi kutiba sai ce wai imani a gunya hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahu ta ga ga wato ya yace ne gaji faruwa tsakanin abuna kuma ka ganci la yajidu fi anfusihim harajan a ga damuwa dole da yan baba mimma sadaita yau ku ci no bana wa yusallimu taslima mun ga ka su ta ba su na gumina no ga ga ga ibaruku mun ke jantu yi rayuwa afirka ti amma ne diga yayin wannan kullil ne ya gudu miya wasari wa yafazu furujahum wani obi ya zaga yi mulki jiki kan da cin wasu to boro da na amma turanen da tuwan wuyo ya na gaje wasu nuje ba da ga wuta fawo inda ko ji ganewa wato ne go gbayin su kowa zalinta ya dawo dina ja naka khalifatan fil ardi fa kun bayna an bil haqq wa la tattabi la wa fadlaka an sabilillah wani ƙunji tutu canji nan

wace a yi giye zahirin wucin wace a yi babbayin zahirin wucin wace a ɗi zahirin wucin wọn su ba'un ka kauna wa kawai bai biyo ka sallama wajewa, ya can a cin gari gama ladokun dunga zuwa hanyar wuwa jiwa bu ido rayutun nasa kadi malu ila mai da umaru waman layin da umaru fa'anun nasa kadi malu zuwa da wanda ya je wani ne da gani lakin nasa kadi za a bu ila man inda hu zahabu zanadi zinariya na wale zaje yi shumbu wa man la inda hu zahabu wa hannun nasu kan zaka zinariya mai shumbu ya su koji alaiki a lura da safiyu ya e bago alhubbu fillahi wal bughdu fillahi wa ga iza kirke zafe wa ka gogewa amma ga na wo yin wa iza kirki musu a iza ku amma iza idan dango ewo wa uji musu kuma ebo ina e dibi wani nan ebu zai tsoba ebu ya ji waje da rito ya ji waje minista tobo wani makanta ya zai da ba sai bai fi hu mai jiya wai maki wa wadda za a ci ko gume ya wai jiwa muro magan bin wa shi ba wa gayi gwazu nan ya ambasado tún láàrin lọ́rọ̀ ọmọ fẹ́ jí ìrọ̀ fẹ́ ṣọ̀túpá ìwọ̀n dégé jẹ́ pé ọjọ́ àbílẹ̀ kìrìyàn ọjọ́

so gáwọn gangan ẹ̀dá àjẹ́nà wọ́dẹ̀ gbogbo ẹ̀wọ́n ìṣẹ́ ah ìdá níbi tí a rí gẹ̀ẹ́rì náà sọ́wọ́ ṣẹ̀wọ́ tí a gbẹ́lá ìjà lẹ́yìn ìṣùbá gbogbo alẹ́ mọ̀kárí àṣùbá rẹ̀ ájíkò éfì ewò ya tì í da ẹ̀kọ́ mọ́sálásí kò ṣe tí o tó gbọ́jọ́ ọ̀fìlà ba bezo pàbí so ga ku àkúrú wa ah, gaskiya da ga sallah su ba ne sha biyu da an ga sha aka gidu zuwa wo no wai sani mu taslima ga dono ni takdimu mahadillah la mahadika inda su kai wa na wula shi je ne go goye wa nan nabiyin lawu ya tafi kil mahabbati ya soko so wa ma kana lil mu'minin wa da mu'mina wa la mu'minati ma da mu'mina in daga idza qada Allahu rasulu amran ay la lahum khayra tu min am so ko be tuce ga hukunci ba na wa wade tandoci na wa man yasi Allahu rasulu dan ga ne so ko be tuce ba na faqad dalla dalalan mubina da ge gina cikararan nan lembai so ko be tuce ya gina zalo wani shirka ne ba so ko inda shirka da zuwa mu wai wuza Allah na dubi

wala yake nafsa da ta ramin la'ila da ake wala ya zunu na mai jin zina da ko kanna in kukul walidai ne yanzu ya ke yamanci yanzu fuji musulmi to ko wasu gani wasu janani mace wasu ji kulokuji wasu jan asada wala su fi kula Allah sun mai hamazin mashayin dinamin manayin alkhairin mutadin a fi wasu ji dukiya kugi ya za su a jan jeli dukiya ne kira yi ya kula ji sadaka ya yi sadaka ya ku da alifi dawa ya ku da dabboje bingawa ya soko ya soko a biyan ga kwali kiyami inna ladina yakuluna amwala yatama zulman inna ma fi butunihim na zai duki ya ku na gifi ba ko ne yake nan sai launa sayira ma dai ne sayir wanda ne do mun ya fillah ya ji sallah fa alafarin ba ji mukhalfuna da salata wa tabawu shaytan fa sai fa qawna ma sadaqakum fi sakar qalu lam nakum minal musallina ejina joje na cha jo cha to ti tarbiya waje kula gani ga yan ya fali ya mi kwa joga mo joge fali ya mi ga dan ya ya mi ga be kem na so kwa geji ga ngo ji bulu bulu ya man ci waje biyayya yi wannan so kwa ke bi to man ci so ma ji waje tarbiya mo be fo ci o fe da ejida babu da àbáláàjì ló lúlò tí náà lójú kàtún lúlò ìnìfàsì náà lúlò ìnìfàsì ojú bútà lógún pátá jẹ́nẹ́ fọ́nà bàbá tí kẹ́dà látò lówóró bí i múlájú lúdà lẹ́dàádọ́ ìpọ̀sẹ̀sẹ̀ visa èyí tí ṣí mẹ́jì sókún imi náà bàbá díẹ̀ náà imi ó ti dà ẹ̀kọ́ dùbẹ́ òun dá visa òun yẹn dùbá uk in fi kyawun so wanda passport wanda for 3 years 5 years wanda bukata ya renew an kan don ga lona no kan don no diga lona no diga chi diga call book a ticket ko so lo ran ta da to ko so lo ko Abuja ni ata book ticket yo ran to so da chi ta Abuja lo ta book ba da na no lo zina da wo ti gbe wo so ale gan baba da ni ejike wu efuwa alkyantin da su kwa gigi ga waje biyayya ya mace haka su kwa ke gita ya mace wa magi bi tarbiya ya kuwa an fusa ku wa alaikum naran wa kudu an nasu wa in dole mutu zanga ali a dai bani da wanda ciwo da zali suna ne ba wanda ciwo ne wa ga da je gishi fa kalafa min badi mukhalifuna da salatu wa tabaja fa zafa alqawna gayya wa kunna nakudu ma alkhaidun qabla an zamma alfaqru asha alaikum in talawti mai suna ya Allah ya ce an tufsata lakum jani min sunna na da ya tsawaye kama busu ta ta ladina min qablik min nafi gwaya ga duka je na fato yi hukum kama la ta ji halaka ta no da halaka nan sanan je wo sanan je wo sanan je mota sanan je mota sanan je yasu sanan je yasu sanan je fili sanan je fili je je ta ce ta ji da wakiyan maimako na waje mota waje bura su kuya wani yana tan ba na mota na gaya wani gaza kaza shi bugun wai wa wasu wa gada mota ya wuce shi mutu ne da yadda su gaza kaza wa kwamfiti gani da ni ni magana jini an gaya aji wai kwata ta ji lalace don su ebe fiya ta yana su kuya yana hukun ya kya ya maji ya buwa wani da bi ma ka sama lawo na ka tafun azinan nasu wanda ya dace zai zafa yanzu da ci zai to dokon ẹgbùn mẹ́rin ta ṣíṣì oúnjẹ jẹ̀bí oúnjẹ ìbọ́sọ̀kọ́ oúnjẹ náà fún oúnjẹ ìbọ́sọ̀kọ́ oúnjẹ kùnú fún oúnjẹ ìbọ́sọ̀kọ́ oúnjẹ kúlí oúnjẹ kúlí tààyè oúnjẹ ìbọ́sọ̀kọ́ àmọ́ agbára ní sùúrù ẹ̀rẹ̀ èdè wọ́n èdè fín wọ́n láàyè wọ́n ní lánàá ti jẹ́ fi ń bọ́ ní gbọ̀ngàn wọn. táyì lẹ́nu ọ̀gá gbé lẹ́sí ìjọba ìgbà gan lánàá ti ẹ̀wọ̀n ní ojú ẹ̀wọ̀ gbòòrè àná wọ́n wúbà wọ́n ẹ̀fọ̀fọ̀ lẹ́yìn wọ́n ẹ̀fọ̀ nílò ojúmọ̀ wọ́n ẹ̀fọ̀ nílò èdè wọn tó ń tó ogun agbó owó ìwò ń ṣe wọ́n fẹ́ rìpíìtì lọ lọ́wọ́ kí ẹjẹ́ ìrúnṣì bá ní káàwọ̀ ní ìfẹ̀kìrù dòṣì mi náà wẹ́ jírú ní lọ́dẹ̀ which tó sú ya appreciate ya tẹ́sà máa tó sú wa ma ta kuma rasulu wasu kun latin da yana tuci ya gaji ya na kuma alufanta yana gaji ya biyu kuma da mini yana jima'a na dukkan nan kita yana fi kitabul kabair ba ta imamu zabi na da dukkan yana fi azawaju wa ni kirafi kuma ni kitabul kabair imamu zabi ne kinu da shago na ji sabanci azawaju ne ibn rajul laita ni ne kinu da shago ne 700 ne ba ta kabair ne kai imamu zabi ne sai sabanci na mi joyin ga iya ne ya sawa mu sai wani takana a biyar amu ya iya bai eye ji nefi efi nyuso eji na-efi ji ntara eji nefi tukpa eji egwu eji alfọrọ eji eji biche eji yegwu eji eye eji eye eji láti ọ̀tọ́ gáà lè zánúwẹ̀tí kó igbó na tó yẹ́lá gáà lè rufi kalam na zan ta alike mun ne to ne wa fi ne kin bele fi jin manyi fi na kuma zan da ne to ne to ne ne ne ne bele fi wannan wallahi

in zagi na je wani yabi ni jiyanin waga sakwala ala buɗa walwa shi ma fi in zagi na je don sa ne waga sakwala ala buɗa har da karshe a biyu soce kala na'am ibn masu dubi dibi'i kalatin zagi na gan sai ne karatu kitaban labi a wani lakiri fannin ma jirfi ma ta kuru ba kura daga cewa hadda zuba mai gari na wai gada ya فقال لها ابن مسعود shagu ga in kunce karati da kad wajati wa ga ga qur'ani ba daga shago hadda zobe kwali amma karati wani babayan su kullum sai ga mata kuma rasul fa ku zuna yana nabi yalla yana gaji ya gwana wa ma na kuma nu fanta yana mu waka ne gaji ya biya gani bi na. qalat bala فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وانا عليه الصلاه قال عن الله النامصات والمتنمصات وغاش مليين ان ان راجي الا من رحم ربي كفوا تكيتشون يفون عليه الصلاه والسلام ان راجي لو شيء وانا وفن وغولي يبالي لا ewo eje pelu agege wa agege wo jibo bonjo da nan mai najen nan ko nan ne fo ilu kun ji haka hmm. nisa'un kasiyatu sai daga tufuwa fun amma ariyatu al'arupa ta ji filo ishi boko yemma yau so eti koro jibe pa jibe kapa ede gere jibe pa ta attachment wọ́n mú tí ó sọ ẹjìtọ̀ attachment ó sọ́bíà wí ìgbà ẹ̀ lápí oṣù ní ewu orílẹ̀-èdè fún yọ́nà sàlú yọ́nà ẹ̀dùjọ lẹ́bí mẹ́lù sí jẹ́ kàlájọ́bú wọlúwá síláàtì olùkọ́ wọlùmọ̀sọ́ síláàtì nígbàjí ìdánbó èlò kí àwọn èlò bànàdà sẹ́ẹ̀tì rí káàjì náà alẹ́kànjá agbára wọn ló sẹ́ẹ̀tì jẹ́

jamalatu a janna a janna gaba ne na sha na hunna insha'a wa wunna abu kara falin zagin da ke so a ɗin jilba bin yau da islamiyya a ga a diga da yawon yi har da sha ne ne eh, a ga wasu yi da ne ba a gina ke so wadda mu wani yi ta tabbata jilbab a kowane suturari na musulunci wana ebu a ne gan ebu wani yawon zanen fili gan wuya na samu kamun wọ́n ní náà káàmù ní wàtò wọn big fish dẹ̀ wọn lẹ́yìn tí wọ́n big fish dẹ̀ wọn ẹ bá gbẹ́ ọ̀dọ̀ inú sà wọ́n yá dìsa yìí ló ń ṣe ìgbẹ́wò ẹni pátá wọ́n á lè bàwọ́ náà níbi wa nọ́mbà ní mi ga gùn yín har tó bá gùn náà nígbà yẹ ṣíṣì àtàtò wọ́n á lè sọ̀sọ̀ sí ẹ̀bì àdìsíra àdínú wọn fẹ́ sùn wa uganye society ustaz na kunji to katu boko ne kunji to degree ne wo to turanci ne kunji sinaya dole amma ade ne ga alama addini na waje da da wani why eh din na ga jingwalo zan ce la to jula da ya da a jinja za ke gishi shi lafiya mala wọ́n di ọyàn fún ń gá ìzà lẹ́sùn lọ́sọ̀kọ́ náà wọ́n lóòyọ ìrùsá kúndí máa rú fí áwùtà sí rí wọ́n bí ìsáàlì ńgbàgbà fún bí omo olóbolo kágbàmọ́ wọ́n wà mọ́ wú ya yíwọ̀n àdínwó látọ́ṣà àwọn abúlé ìzà dìbí ńgbà yìí jẹ́ lẹ́kàrà ní kóòtù kò sọ àpèrò gan èmi wó jẹ́ tí wọ́n nga ke wuju wuju wuju da shi ka fako cire zan da gawa ke kan aja nga sa won ci digan ji zugu ndo ci o se nya ke shishu ba bu ni cha kike na ka ro anochi ji ni me ga wa ke won ti owu yo ga me ajin wa wa ga me na wa to nna wani zan ne de da su sokwa wusu ne ba ni ta me ga lóbi ẹ̀sán ní ṣọ́sẹ́ ìjìkẹ̀sì náà máa rẹ̀ yóò yà láwọn ṣe ẹjì kírímìnà dá lẹ́gbùn yẹ́ pèé yóò tó àlẹ́ ẹ̀jẹ̀ òun máa gẹ̀ ẹ̀mí ọ̀bá tún lọ́jọ́ àbábàdà ìmọ̀gá ìzàlẹ̀ bí ọdọ̀ sọ́sọ̀ pọ́ lè gbọ́n wà bí ní kánú ẹmọ ṣe àrá àláàrẹ̀ gbọ́n jẹ́ wọ́n lè ṣá wọ́n di kíláàsì wọn àtàlẹ̀ kíláàsì wọn dandan lójú ẹni yẹn lè ṣe jíjí ni yẹn mọ́ tí lóṣọ tó ṣiṣẹ́ wọn lájú ìwọ̀n sọ pé lóyà sọ àjọ tó jẹ́ jíga ṣẹ́sà wọn lẹ́gbàá wọ́n ti a jáàbùsà lóra yìí ne yóò

yabin na fasar na magayaciyar adamu ke fayatin lura ne na ƙur'ani ya zuwa gani ke fahimke larace kawai wula kuke ne daga da fahimta yin alƙur'ani na So abiya alibi wa larace amma ga aya shi ne ke gina alibi ga alibi ke ji bayaniya a sha larace kawai ga kuke ko ji gane ko sai ga kafin ji abun nasu ba ni kallon mu biyan duka shaɗu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu bilik